الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarkin ya kuma dawo da mu ɗaya daga cikin ranaku da muke faɗakarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa abu da mun ke karanta ya zama musiba a kanmu za mu tashi alkabiratul ashira gingime man zunubi na goma a cikin wannan littafi mun yi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara inda muna na goma wannan littafi na imamu zahabi yana karantar da mu manya-manyan zunubai wanda shi guda saba'in ya kawo idan mun gama guda saba'in din da ya kawo za mu kawo guda goma mu ƙara su zama tamanin wanda bai cikin littafi wanda imamu zahabi bai kawo ba allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka karanto a baya ya ce in ta ji ta nebu ka ba'ira matun hauna anhu nukaffir an kum sayyi'atu idan mutane sun nisanci gima-giman zanabbai sun daina yi ta sai mu yafe musu ƙanana da haka malamai suka ce in mutane ba su daina manya-manyan zunubai ba to ƙananan suna nan Allah ba zai yafi ballantana manyan duk malamai sun yarda dama babban zunubi ba abinda zai kankare shi tsakaninka da Allah sai dai tuba kawai to za mu tashi akan azina Allah ya kiyaye malam ya ce wa ba'aduhu sakin shi zunubi akbaru min ba'ad wato ya fi sashi girma Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da haka suka ce dokokin Allah iri biyu ne wani gurin zai ce tilka hududullahi sai ce fala ta'taduha wani gurin kuma zai ce tilka hududullahi sai ce fala taqrabuha da haka suka ce abinda aka ce fala taqrabuha to ko kusa da gurin ba a so ka biyo da aka suka ce azina masdarun ne masdar ne na ƙaulihim maganar su laraba da suke cewa zana yazni zanan wa zana'an wanda fi'ili ne na fasiyaɗi shi ya samu dari'in shi ya zamanto yazni ɗaliban sarfi sun riga sun sani cewa muna da af'al guda takwas marasa lafiya akwai misalin wawi akwai misalin ya'i akwai ajwab wawi akwai ajwab ya'i akwai naqis wawi akwai naqis ya'i sannan akwai lafif latif din akwai lafif maqrun akwai lafif mafru da haka wannan madda ta kalma daga zana wanda nunun zayyin da nunun sai alifu wanda asalin wannan alifin din ya'un ne asalin shi zanaya sai samu mudari'in shi ya zamanto yazni wanda suka ce wannan kalma allati tadullu ala wata'il muharram wanda tana nuni da an faɗa kalman zina shine ta kamace ta hanyar haramu shine zina da haka suka ce wal aslu fi zana'i abdiku. sannan akan yi amfani da kalmar zina a larabci ana nufin kunci har suka yi hujja da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli yanna ahadukum wa huwa zana'u kada ɗayan ku yi sallah sai amfani da kalmar zuna suka ce ai mudafi'ul lil kun san hadisi ya hana cewa annabi ya ce kada ɗayan ku yi sallah ko la salata babu sallah ga mutumin da ya zo yana tunkuɗa al'akbasani bayan gida ko fitsari don wannan sallar ba za a yi ta da natsuwa ba to shi ne manna Allah ya amfani da wannan kalman yana nufin cewa kar ka zo ka yi sallah bayan gida ya mace ka ko fitsari kana kokarin tunkuɗe su da haka suka ce wannan kalma a luganta ta kamace ta hanyar haramu yana jefa duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ya saka shi cikin kunci tun daga duniya har zuwa gaban Allah maɗaukakin sarki shi yasa duk al'ummar duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba sun yadda ba abin kirki ba ne kuma sun yi Allah wadare da ita sun yi tir da ita da haka ardagibul asfahani a cikin littafin shi al-garibu fi mawradatul qur'an yace idan an ci azzina a yaren malamai yace wato huwa wad'ul mar'ati min ghayri aqd ash-shar'i shine mutum ya kwanta da mace ba tare da kulla aure na ne ba na shari'a wannan shine zina Allah ta'ala ya kiyaye wannan shine ainihin wato zina shi yasa aure ne kawai yake bambantawa tsakanin wannan da wancan wanda ya kwanta da mace wannan za a ce ya sadu da ita wannan ma yin ya sadu da ita in an kulla aure sai wannan ya to saduwa na shari'a in ba kulla aure ba sai wannan ya to saduwa ta hanyar haramu sai ya to ainihin wato zina to shi yasa akwai wasa'il da suke kai zuwa ga zina sai Allah ya ce wala taqrabuz zina kada a kuskura a yi kusa da ita zinar ma kamar yadda za mu bayani nan gaba daga ciki akwai wasa'il na kalle-kalle sai aka hana da aka malamai suka ce a duk sanda zina ta yaɗa cikin al'umma kamar yadda bayani zai zo nan gaba za a samu itilakul basar kowa zai sake idan shi ta kallon abin da bai dace kallawa kuma shi dama turawa manufarsu kenan a duniya kowa ya lalace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kullum gurin suke yi yadda suka lalace to kowa ya zama lalatacci ku zama da ku da su daya shi yasa musulunci ne yake yakar sa'id wanda yake yada zina su kuma turawa ba ruwan su kokari suke yi kullum su fito da hanyoyin da za su koyar da ainihin wato zina sannan za a samu attabarruci duk inna ga. ana yawan zinace-zinace to ka diba wannan su sati ɗin ba za ka rasa su da tabarruci ba yana daga cikin abin da ke taimaka kowa ya san abin da ya faru kwanan nan a kasar indiya ko kuwa wata yarinya da aka yi rafin ɗinta har ta mutu wata likita ɗaya daga cikin dalilan da suka faɗa abin da yake kawo yawan rafin yanzu a indiya shine bad dressing da mata suke yi yakan taimaka shi yasa ya da Allah madaukakin sarki ya faɗa yake ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina sai yace yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yu'zai da an gama ce da shiga ta kamala zaka ga in ko da dan iska ne in dai ba sanin yi ba da wa iska ce zaka ga wannan shigar na kamala yakan ba ta kariyar da ba a tinkara ta kai mata maganar banza wannan akwai wata ƙasa kwanaki da na saurara ba ƙasa ba ce ta musulmi amma sun haramta sa kayan banza a ƙasar in ba munasaba bi ba daga munasaba ta biki sai munasaba ta kaza ke saboda sun lura sa wannan kayan na banza yana daga cin abin da ke taimakawa wurin yaduwar ainihin wato zinace-zinace wannan yana daga cikin sau da haka wanda suke da 'ya'ya mata su ji tsoron Allah a kansu saboda mun zo a zamani ana karatun boko ko kuwa ba ka ake ba kawai mutum a gabansa yarinya za ta je ɗinkin banza ta zo ta sa ta fita dukkan shaf ɗinta na ya mace ya bayyana kuma shi bai jin wani abu a matsayinsa na uba haka za ta zo ta wuce in an yi magana sai a ce ai zamani ya kama kai da wani ya ce zamani ne na ce shiga wuta ma yana da lokaci da Allah ko kuwa aljaza'u min jinsi amal Allah ce mana ku ku wa ahalikum nar ku kare kanku da da iyalanku wannan yana daga ciki sannan za a samu addiyaka da yusanci rashin kishi wannan rashin kishin yake janyowa ga mutum da ya haifa wani ya zo ya saka ta a mota da daddare ko kuma a zo a kafa dawa da mashin yana shashafe ta ba wanda zai magana baban ya wuce yana kallo wanti ya wuce yana kallo wani ya zo ya zauna a kofar gidansu fa an hada jiki an nane mutsiyata an ba wanda zai magana haka ake sannan za a samu al'iguwa yakan janyo hallaka sannan yakan kawo alfuju fajirci annabi kuma ya ce mana iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila alfujur fa innal fujura yahdi ila an sannan akan samu alfuhsh alfasha wanda ma za mu bayani malamai sun ce in an ce alfasha shine duk wani zunubi da muninsa ya kai muni sawa'un a gabbai za a yi shi ko a baki za a faɗa shine alfasha sannan yakan kawo alƙazfu zina takan kawo ƙazafi cikin al'umma sai ka ga mutumin da shi bai yi sai a ɗauka sai a yi mai hukunci da shi ma yana yi don mutum ya zama mutumin banda su yake a ce mutanen banda na da yawa ta yadda an tashi buga misali sai ce ai ba ni kaɗai ba ne ko da ake ganin mu ma haka ma dai ba ustare ba amma dai ai mun fi ustaren sannan akwai ittiba'ul ha yakan kawo bin son zuciya sannan yakan kawo alfusuku fasikanci dama alfusku fil lugha shine alkhuruj an ta'a yakan kawo wannan sannan yakan kawo alfasadu banna a doron kasa Allah kuma ya ce mana wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ai banna a doran kasa bayan an gyara kasa in Allah ya kawo ƙasa a gyara ta da aure to bayan ya kada a bata ta kuma da zina sannan akan samu alfitna zina takan haifar da fitina cikin al'umma in ana yi wannan haka yake shi yasa yanzu kuke ganin Allah ya jarraba kasashen turai da masifa sun kasa magance ce yanzu kun san abin da ake tattaunawa a kasar America wajen mallakar makami da kowa yana da iko ya mallaki makamin da yake so amma yanzu suna kokarin sa doka ba zai yi ba kowa ya mallaki makami sai da ka'ida saboda mafi yawanci kusan akwai jihohin da yanzu a kasashen turai idan ana so a baka aiki mai wuya sai a ce a ce ka nemo guduwa a jihar an baka abu mai wuya shi yasa da zaran an yi abu sai dan incin dan adam sai su taso hu. wani ya aure yarinya shekara 15 ko 16 sai a ce ya taka haƙƙin wa bil adama a daidai lokacin da yanzu a ingila suna faɗa cewa rahotanni ya yawa sai kaga yarinya yar shekara goma sha biyu har ta cikin shege ta ayyuka amma yin zina a shekara goma sha biyar rina ke ciki ba laifi ba ne amma yin aure a shekara goma sha biyar ya zama laifi wannan yana daga ciki sannan malamai suka ce in al'umma ta kame ba a yin zina za a samu al'ifa, kamewa sannan za a samu ta'azimul hurma wato girmama alfarman Allah subhanahu wa ta'ala sannan za a samu hizbul fars kiyaye farbi sannan za a samu ashar ɗaukaka sannan za a samu gaddul basar kowa zai rintse idansa sannan za a samu algira za ka samu mutum yana da ainihin wato kishi a san abin da ya shafe shi da abin da ya shafi ainihin wato iyalansa wannan yana daga ciki shi yasa idan mutum ya kalli kulliyatul khamsa guda biyar wanda saboda su Allah ta'ala ya shar'anta addini na farko shi kanshi addinin na biyu bayan addinin sai annafsu rayukan mutane don a tsare hibzuddin sannan sai hibzun nafs tsare rayukan mutane saboda shi Allah ya shar'anta addini na uku hibzul ma tsare dukiyar mutane na uku na hudu hibzul ir a tsare mutuncin mutane na biyar hibzun nasal tsare dangantaka da ya hana ya ce kar a yi zina sai ya ce a yi aure kamar yadda bayani zai zo nan gaba ta hanyar aure ne kaɗai ake gane da wane da wane da wane da wane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da wane da wane da wane da wane babansu ɗaya mama kowa da tashi da wane da wane da wane mamansu ɗaya baba kowa da nashi amma irin abin da ake yanzu a ƙasashen turai yanzu ba mun ba da labari ba kwanaki irin wannan haihuwar ce take ja kaga yaro ya taso bejin tausayin kowa zai iya kashe kowa ya taso ba shi da uba bejin kowa haka yi taso bejin yana jin haushin kowa yanzu kuna da labarin kwanaki wani bature da ya kashe mamatsa ya je sa a firki idan da kwantarar naman yana ce sai da ya rage saura ya ɗaya di ya cinye ta saura ya ɗaya rage sannan aka gani saboda irin wannan matsalolin to shi sa dole ne duk wata hanya da za a tashi a yaƙi wannan harka ta zina to dole a yaƙi ta yana daga ciki shine makarantun mutum daga secondary school sai an musu sabis da garan bawo a raba makarantun maza daban makarantun wa mata da yanzu a jami'o'i akwai abin da ya shafi dokar wato yin sa kayan mai kayan banza kamatan gurin in ka je tun da kana da inci a matsayinka na ɗalibi to haka za ka ga abubuwan suna ta ainihin wato tafiya to can ma sai a ɗauki mataki wajen rage abubuwan to za ka ga abubuwan da su rabu in ma dai mutum ma dai bai daina ba don ganin girman Allah to musiba za ta biyo baya kamar yadda yanzu tana biyowa ko kuwa musiba tana biyo baya kamar yadda yanzu take ainihin wato biyowa Allah ya kiyaye mata da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka masa mubaya kamar yadda aka sani mubayar maza da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura sai na usmanu bayan labari ya zo an kashe shi manzo Allah ya ce masa habbai waye zai mun mubaya akan ɗauko fansar jinin sai na usmanu sahabbai mutum dubu da ɗari biyar manzo Allah ya daga hannunsa na dama mai albarka haka kowa ya zo dora hannunsa a kai, Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim a wannan lokacin ne Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara bayan an gama mata suka zo za su wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wata mata ta miƙo hannunta tsammaninta yadda maza suka wa manzon Allah haka mata ma za su da ta turo hannunta sai annabi ya ga lalle sai ce mata inni la usafihu nisa ni bana yin musafaha da mata nan matan da suka zo za su wa manzon Allah mubaya'a sun masa mubaya'a kan abu guda shida na farko ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu idan mata mu'mini suka zo duk abin da bawa zai na kyautata alakarsa da Allah in ba imani wannan aikin banza ya bata maka shi lokaci kawai yasa abu na farko Allah ya ce sai sun yi imani na biyu Allah ya ce ala Allah yushriku billahi shay'a ba za su shirka da Allah ba sannan na uku wala yaznina ba za su yi zina ba in ka ba ayar cikin suratul muntahana ita ce aya ta sha uku ita ce sura ta ainihin wato sittin za ka samu abubuwan da Allah ya magana dukkan wani sharri da mace za ta yi a duniya ta kan yi ƙarƙashin wa'innan abu guda shida ne to a kan shi suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya ubada bin samit yake cewa baya ato rasulullah sallallahu alaihi wasallama nawa annabi mubaya'a fi rahabin a cikin wasu jama'a fa qala sai manzon Allah ya ce ubayukum ala alla tushriku billahi shay'a za ku mun mubaya'a kan ba za ku shirka da Allah ba sannan wala tusriku kuma ba za ku yi sata ba sannan wala tasnu ba za ku yi sana ba kamar yadda ayat ta ainihin wato faɗa wannan maza ne har manzon Allah a ƙarshen hadisin yake cewa fa man waffa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan alƙawarin daga cikin ku to ladan sa na gurin Allah wa man asaba min dalika shay'an fa ukhidha bihi fi dunya huwa kafaratul lahu wanda kuma ya je ɗaya aikata ɗaya daga cikin wayannan aka tsayar masa da haddi a duniya to haddin sai ya zama masa kafara da tsarki wa man satarahu Allah wanda kuma ya aikata abu Allah ya suturce shi to fa zalika ila Allah wannan al'amarin yana gurin Allah in an je lahira in Allah ya ga dama ya masa al'adlu da ko al'isan in an danna kauta gwargwadon laifin da kai an maka adalci an ce ka yi kai in kuma Allah ya ga dama ya maka al'isanu kai kuma ya ce ya yafe je wanda ba kowa kuma yake samun al'isanin ba in an je barra ibn azim Allah ya ƙara masa yadda ya ce murra alal nabi sallallahu alaihi wasallama bi yahudi an wuce da wani bai ta gaban annabi muhammaman majludan an sa masa gawayi ana masa bulala fada'ahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira su sai ya ce musu haka za ta jiduna haddar zani fi kitabikum haka kuka samu haddin mazanaci a littafin ku qalu na'am sai suka ce e. eh fada'a rajulan min ulama'in sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani mutum daga cikinsu. su dama Allah ya ce fa in uka? fahakun bainahum aw da anhu in ko za ka yi mu hukunci Allah ya ce fahakun bainahum bil adl Allah ya ce kai musu hukunci da adalci fa sai manzo Allah ya ce masa an shibuka billahi allazi anzala at-taurata ala Musa ina hada ka da Allah wanda ya saukar da at-taura akan annabi Musa a haka za ta jiduna hadda zane fi kitabikum haka kuka samu haddin mazanaci a littafin ku qala sai ce wa manzon Allah naka annaka nashattani bi hada ba dan ka haɗa ni da Allah da ya saukar da a taura akan annabi Musa ba lam ukhbirka wallahi ba zan faɗa maka gaskiya ba najidur rajma gaskiya abin da ke cikin littafin mu shine rajimu. in mutum yi zine ya aure a kashe shi walakinahu rafi a sharafina. sai dai zina ta yawaita cikin manya manyan mu wa kunna idza na sharifa sai ya zamanto mun samu matsala in muka kama babba a cikinmu ya yi zina tarakna sai mu kyale shi wa idan akabna da'ifa in muka kama mai rauni a cikinmu a kamna alaihi Hadda sai mu tsaye masa da haddin Allah kulna sai muka ce ta'alau sai muka kira junanmu falnastami ala shay'in nuqimuhu ala sharif wa radi suka ce ya kamata gaskiya a kirkiro wani hukunci wanda zai dace da babba da karami ina fata fahimta an gane wanda shine yuharrifuna kalima an mawadi'i haka suke duk tsarin duniyan nan da za a yi ba wanda malar mutane dai ko Allah da ya kiyaye kawai yanzu duk shekara ko shekaru sai kada ana maganan cewa kamata a zo a makundin tsarin mulkin gyara saboda wanda suka tsara mulkin ba su suka yi halitta ba amma shi Allah da ya halitta ala ya alamu man khalaqa wa huwa al sai ya turo masa littafin da la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi littafin da ba wanda ya sai canza shi dole a bai shi haka shikenan sai ya ce waja'alna at-tahmim wal-jald sai muka ɗauki cewa to yanzu fa duk wanda ya zina a cikin mu mun kama shi babba ne ko karami to a shafa masa gawayi a fuska gawayin shi dai sa ba za a gane kowa yi ba sai a dinga yawo da shi ana mabulara kaji yadda aka yi gaskiya an mai yi ko kai yanzu nan a cikin wani aka shafa mai bula ko gawayi ba sai zai wuce ta gaban ka baka san shi bane ko kuwa sai manzon Allah yake cewa Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatu ni ne farkon wanda zan rayar da al'amarin ka shine in sun kashe shi fa amara bihi farujima sai manzon Allah ya umarni ya ce a je a jefe shi wannan shine abin da ke cikin littafin kuna at-taura wasu malamai suka ce shine fassaran fadin Allah ta'ala da yace alam tara ilal ladina baka ga mutanen da wanda yake wa auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridu dalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaru to shine sai Allah yake cewa annabi ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri wanda suke gaugawa akan aikin kafirci kada yi dame ki bakanta maka in kayi kunci sun yi karba min alladhina qalu amanna bi afwahin wa lan tu'min qulubihim an fahimta ai wanda za su ce sun yi imani da littafin da aka sauka musu da baki amma zuciyar ƙarya take yi ba ta imani ba har yazo inda Allah yake cewa sukan ce wa annabi in utitu mahada fa ku je gurin annabi yani utu muhammadin sallallahu fa in amarakum bit tahmim wal jal fa in ya ba ku hukuncin da ya dace da a shafa mutum gawayi a mai bulala to ku karba wa in aftakum bir rajam in kuma ya ba ku fatawa yake ma za a yi to fadaru kar ku karba shine Allah ya saukar da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون sai idan mun je can gaba a babin alƙalanci in an kawo wannan a sai mai bayanin wato salaf a kanta malamai sun ce akan gane mutum yana manhajin salaf ne idan ya zo fassara wa mallam ya hakun bima zalallahu in ka ga ya yi da fassarar abdullahi dan abbas ya yi tafsiri to wannan yana kan manhaji na salaf amma in kaga ya zo ya yi ta hamasa ya yi zafi ba bayani ba tafsiri ba komai ya tuttura kowa wuce sai ka ce ta babu shi ce to wannan akwai matsala gaskiya ko da yana da awar ahalus sunna ne to ya ɗauko manhajin kawarish Allah ya kiyaye an fahimta yi eh. to wannan aya da malam ya kawo a wannan babu ita ce wala ta qarabuz zina kada wanda ya kuskure kusa da zina wanda laɗin kamar yadda muka sani lati nahiya lati ta hana abu ta ƙarabu kuma fi'ilun ne mudari'un majazumin bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasfin nuni walwawu fi mahalli rafin fa'il الزنا كو مفعول ko منصوب هو فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزمه حسب nuni ko مبني ala حسب nuni. da haka azzina sai zaman to maf'ulun bihi ne mansubun inna harfu nasbin wa tawkilin wal ha'u fi mahalli nasbin ismu inna damiru sha'ani innahu lalle fa yadda al'amarin yake kana shi zina ya kasance fi'il madin naqis wasmuhu huwa fahishatan ismu kabaru kana mansubun innahu kana wal jumla min kana wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabaru inna innahu kana fahishatan lallai wannan zinar yadda al'amarin yake alfasha ne mai girman gasken gaske Allah ya kiyaye mu da alfasha wannan shine guri na takwas da Allah madaukakin sarki ya ambaci alfasha Allah ya ambaci alfasha cikin alqur'ani guri 13 aya ta farko cikin suratu ali imrana a aya ta 135 da yake wasari'u ila magfiratin من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ما لم يسكتي والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا سني وإن إن سك أيكة وإن إرين جنجمي من ذنبي ذكروا الله واستكبروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون sannan ya faɗa a suratul nisa'i a aya ta ainihin wato Shatara, tara yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka imani la yahillu lakum an tarisun nisa'a karha wala ta'adluhunna litadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sannan yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila suratul nisaa aya ta 22 sannan ya ƙara faɗa wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al musanati al mu'minati wa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra hatin wala muttakhidhatin akhdan فإذا أهسن فإن أتين بفاهشة فعليهن نصف ما على المؤمنات من العذاب ونصف ما على المنصنات من العذاب sannan ya ce wallafi ya ake na lafahi shi ta min nisa'ikun ta stashidu alaihin na arba'atan minku sannan ya ce walutan idikali da ƙomihi sinnakun ko walutan idikali da ƙomihi a ta'atu na lafahi shi ta masa ahadin min al'alami sannan ya kara faɗa yake cewa idan fa'alu fahishatan da na alaiha aba'ana wallahu na biha Allah ce ƙul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun wannan shine wurin da yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila sannan yace innal ladina yuhibbuna an ta shi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fi duniya. wal wallahu ya alamu antum la ta'lamun suratun nur haka ya ƙara faɗa a cikin suratul namli wa lutan id qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa a innakum lata'tuna ar-rijala shaawatan min dunin nisa bal antum qawmun tajhalun sana ka yi ƙara faɗa cikin suratul ankabut wa lutan id qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin sannan ya ce wa watan annabi wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wa dar al-akhirata fa inna Allah adda lil musanati min kunna ajran azima sai ce ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-azabu dhifain wa kana dhalika ala Allah yasira aya ta karshe shine ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وإن سوني قرارة وإن الفواحش جمع شياء بتا سهوئني كدي أقول سورة سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق sannan wala taqatulu awladakum khashyata imla sannan Allah yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badan sannan yara ta kula inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma badan alladhina yajtanibuna kaba'ir al ism wal fawahisha illa al lamab sannan yara ta walladhina yajtanibuna kaba'ir al ism wal fawahisha wa idha ma gadibuhum yastaghfirun hum yaghfirun suratu shura wa inna sunni sai irin su al fahsha'u da yazo ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan da ya faɗa innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamu naka suka ce in an ci alfasha tana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu da haka suka ce na farko akwai alma'asiya dukkan saƙon Allah ana ce masa alfasha amma in kaga an kawo jerin zunubai an ware wani an ce masa alfasha to malamai suka ce saboda a nuna maka girman shi ya bambanta da sauran ayat cikin suratul isra'i wannan ayat da muke karantawa kafin ita sai da Allah ya faɗi wani abu ya faɗa ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman ma'sura inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira sai ya zo ya faɗa ya ce wala da kuma taqtulu auladakum khashyata imlaq la nuzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana an kabira sai ya ce wala ta taqrabu zina sai ya ce hu kana fahishatan bai ce duka zanabban mai ba alfasha ne anan sai ware zina sai ya ce masa alfasha dan ya nuna cewa wato yadda girman zunubin zina ki shi yasa da ya gama daga ciki sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha waɗannan zunuban da aka lissafo daga ciki akwai zina kullu zalika kana sayyi'u ya kasance mummunan abu ne inda rabbika a gurin ka sannan makaruha abin kinni ne wannan abu wannan shine da haka abu na biyu yana daukar ainihin wato ma'anan ita kanta zinan kamar yadda muka kawo anan wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah sannan yakan dauki wato alluwa kamar yadda bayani zai zo nan gaba kan luwaɗi. Allah ya kiyaye walutan idh qala liqawmihi innakum lata'atuna al-fahishata liwaɗi sannan yakan dauki nushuzul mar'a mace ta kangare ma mijinta sannan yakan ɗauki yaɗa labarin ƙarya akan mutumin kirki dan a bata shi kamar yadda aka yi mana na Aisha shi yasa saboda girman matsalar malamai suka ce duk inda kaga Allah ya yaba kansa tasbihi to an jingina masa dani ma kana lillahi an yi da min waladin sai ce subhana sarki ya tabbata ga Allah amma dan ya azzama al'amarin nana Aisha da girman sa yace walaula is sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha butanan azim Allah ya kawo tasbihi shi yasa sai ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu wa'anda suke so alfasha ta yadu shine daukar labarin mutumin kirki na ƙarya dan a yada shi wannan yada alfasha ne cikin al'umma kuma yanzu ana yin irin wannan mutum mai mutunci shi a kirkirwa labarin ƙarya sai a kokarin zubar masa da mutunci to shi ma kan shi yada wannan yada alfasha ne cikin al'umma da haka yana da kyau mutane su kiyaye duk abin da za a faɗa kan wani in ba alheri ba ne ka kama bakin ka in ka je gaban Allah ka huta dogon bayani amma an kaɗa aka yi ta tattaunawa wani kai ta shi kenan wata maganan ma ka manta ka yi yau mai yaba aka humu Allah jami'an fayu na bi'uhum bima amin a hasahu Allah wani su sai ka manta ka yi amma Allah ya sa an kiyaye sai a tsaye da kai a ce sai ka ƙara yin bayani yanzu kuma kai ka manta ma ka yi ka ga Allah ya kiyaye Da wannan shine wato shi zina mummunan abu ne Allah ka raba mu da zina sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa aya ta biyu in ba a manta ba tana cikin suratul furqan da ce wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama malamai suka ce me yasa bai ce wa ibadullahi ba ko ya ce wa ibadur rabb ko wa ibadul aziz ko wa ibadul kaza sai ya ce wa ibadur rahman sai suka ce dalili ne akan dukkan wanda suka siffanti da wannan sifa din to Allah madaukakin sarki zai musu rahama bayan na farko ya ce allazina yamshuna alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتونهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سألت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر wanda ba sa bauta wa wani Allah tare da Allah sannan wala ya qatuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil ba sa kashe ran da Allah madaukakin sarki yace ka a kashe ta in ba da haƙƙin kashe ta ba sannan kuma ba sa yin zina an fahimta ai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan to a sama zai haɗu da sakamako ku na wulakanci ko Allah ka kiyaye yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba ranar tashin alkiyama wa yakhludu fihi muhana kuma za a dawwamar da shi a cikin jihar jahannama yana abun wulaƙantarwa. Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba an fahimta yi shi da Allah ma ya ilani ya ce wa inni la gafaru liman taba wa amana wa amila salihan sun da ni mai gafara ne da haka duk wanda yake yin zina ya ji wannan karatun to sai ya ja layi sai ya tuba ya daina afallahu amma salafa Allah ya yafa abin da ya wuce a ba ko kuwa man faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fanta. wanda wa'azi ya zo masa daga gurin ubangijinsa to ya kame ya daina daga nan kuma sai ka canza abokanai don mafi yawancin lalacewar mutane ne ta hanyar abokanai wani za ka gada baya zina amma mu'amala da abokanai mazinata sai ya koma shi ma sai zama mazinaci wata za ka ga kaman miya ce ba ta zina mu'amala da ƙawaye sai ka ga ta komawa ita ma ta zama mazinaciya haka ake wannan yana daga ciki yanzu wannan ayar ta faɗi abubuwa guda uku ta ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara ɗaya kenan wala yaqtuluna na nafs har harrama Allah illa bil haqqi nawa kenan biyu sai ta ce wala yazni kuma ba sa yin sai ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata zalika su duka guda uku ko ɗaya daga ciki wanne kenan eh eh su me dalili ya san mutum yi magana za mu ce me dalili eh? ko kuwa eh me dalili ya eh, to amma an ci wa manya fa'ali zalika wanda ya aikata wannan duka za mu ɗauka ko ɗaya eh to kenan yanzu zina yana dawamar da mutum a wuta ai Allah ya ce wa yukuladu fihi muhana za a dawwamar da shi a cikin mai a cikin jahannama dukkan ahalin sunnati wal jama'a sun ittifaqi sun haɗu banda kawarij da mu'tazila so sun ce mai aikata kaba'ira a nan duniya yana manzila bainal manzilatayn ne la mu'minun wala kafir shi ba mu'mini bane shi ba kafir bane ko aina ake wannan uku amma kuma idan an je lahira kuma zai shiga wuta zai dawwama a ciki kaga sun fita ta wando kuma sai suka dawo ta kofa sun ce maka ba kafiri ba ne a duniya amma an je lahira ka kafiri ne don duk inda Allah ya maganan tanadin wuta bai taɓa cewa ya tattalinta ba saboda musulmi in ya faɗa ya ce wata ƙunnarar lati wa ƙudu hannasu wal hijara zai ce ƙu'iddat ya yi tattalinta ne saboda ka to Allah ya kiyaye ga wani mai sallah ne musulmi ne amma kuma ya mutu yana zina ya je lahira kuma ya shiga wuta zai dawwama a ciki ko zai fita eh mai dalili na zai fita ita aya ta ce wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana zai dawwama a ciki saboda haka malamai suka ce a nan gurin wa man yaf'al zalika ya'udu ila na farko wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akara saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma min ansar na haka suka ce asma'ul ishara akwai haza kamar yadda muka sani na kusa akwai zaka lil mutawassit al-ba'id wanda ke tsakiya akwai kuma zalika lilbu'ud wanda yake nisa da aka an san cewa kafin din shine ismul ishara lamun din suna kiranta lamul bu'ud da aka cikin wa'annan wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancan na farkon ya mutu yana kai bai tsura ba to ya laka asama zai hadu da azaba ta wulakanci idan aflahu al'azabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana sai dawwama a cikin jahannama saboda aikata ainihin wato wancan na farkon shine shirka da Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ka shirye da mu Allah ya ce illa man taba sai fa wanda ya tuba ya dan taba ya ji ana wa'azi sai ya daina to sai Allah ya ce fa ulaika irin wa'annan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana sai Allah ya canja aikin su mummuna sai mai da shi mai kyau wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jinkai in banda Allah waye zai yi maka wannan mu'amala kai masa sabo ka tuba ka koma gurinsa kuma ya canja marakin ya mai da shi mai kyau waye zai wannan shi yasa yake wa man taba wa amila salihan yatubu ila Allah mataba an fahimta ai saboda haka Allah kadai zai maka wannan mu'amala yasa duk wanda yake yi in ya ji wa'azi to ya tuba kawai kara daya wani dogon bayani da wani dogon bincike kawai a tuba shi ke da wannan shi ne daidai sannan allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa azzani ya tuwa zani mazinaci namiji ko mazinaciya mace da mazinaci namiji malamai suka ce a wannan ayar me yasa da allah ya tashi ya ce azzani ya ya kawo mace sannan ya kawo namiji a gurin sata ya ce wasu wasariƙatu a kuma faqata'u aydiyahuma jaza'an bima na nakalan min Allah to duk abin da ya shafi aikin ƙarfi da kazar-kazar da haura katanga da shiga bala'i a yi jan ido da yalan ido da koren ido za ka ga sai dai namiji ta haka asali sata aikin maza ne ko da ka gama tana yi to mata na yi irin wannan sata ta tashin hankali to ba sa wuce kaso biyar cikin kaso ɗari sai yasa sai aka ce asariku amma mafi yawanci zinar da ake yi a duniya cikin kaso 100 to kaso 95 mata suke bude kofa ake fara inda kwanan nan wata mata ta kira da na bude mata wuta billahi ina magana ko numfashi ma naki wai tana da chemist wai wani mutum yana zuwa siyan magani yau da gobe wai ta ga take-takensa zai ci yana santa daga nan a nan a hankali sai ya ce ma wai yana santa sai na ce to ke mai kika yi ko ba ce komai yawa na ce to ci gaba da bayani na dinki wai ta ce masa dai ita matar aure ce ya ce ai ba wani an bani ma don tana da aure ya ce yana santa <laughs> shi nan ana nan kuma haka ba ta ci gaba da mu'amala da shi ba ranan nan kenan sai ya zo da wani abu tana da yaro sai ya ba yaron da ta je gida sai ta bude sai ta gana nama ni kuma wallahi ta ci kuma ta ba yaron ya ci ka fa kaji ba ita yana ta rasa yadda za ta yi da shi ne ta tsakaninki da Allah kina san shi wai ba ta san shi na ce to kin yi kuskure na mata fata-fata wallahi na mata to irin wannan matsalar duk shi yake ainihin wato karuwa yanzu harka ta zinace zinace da matan aure ana yi inda ɗazunnan nan wani ɗan sanda ne yake mun waya ko mun haɗu shi ya ce a karamakan lawo sai kuna tunatarwa ya ce a matsayin shi na jami'in tsaro a iya sanin shi bai san wata unguwa da ake fasadi ba irin da gasa ya ce wallahi a duk unguwannin kaduna a iya sanin shi a matsayin shi na jami'in tsaro bai sai inda ake fasadi ba namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace da kuma zina da matan aure bai san inda ake yayawaita ba irin rigata ta ya za a yi kuma in wannan yayawaita cikin al'umma allah ba zai jarraba al'umma da bala'i ba allah ya kunno rashin zaman lafiya ku rasa sanin ta ina ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na bala'i saboda abin da kuka yi ne ya ce babu abu mafi muni ma irin yawaitar sina da ainihin wato matan aure da matan auren su suke ainihin wato fara buɗe ƙofa shi yasa bala'in yake yawaita shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce azzaniyatu wazzani mace mazinaciya da kuma mazinaci namiji Allah yake fadlidu kulla wahidin minhuma a tajalda idan kun kama kowanne ɗaya daga cikin su ku yi masa bulala ɗari sannan wala kun bihi ma ra'afatun fi dinillahi sannan kada tausayi ya kama ku a su wajen zartar da abin da Allah ya faɗa cikin addininsa in kuntum mu'minina in dai kun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun imani da Allah da ranar lahira sannan Allah ya ce ya wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin wani bangare na masu imani su halacci lokacin da za a yi musu wannan azaba sai a kawo su ina kwanaki can baya kun san kirɗin da aka yi na wata yarinya wai ta auri wata gasa an kai su kotun dutse ana musu gula za mu zo magana kan lesbian ba shi bane ma dubu za mu zo magana kansa a nan nan garin kaduna nan fa wai ta aure ta wajen shekara su biyar suna tare wai abin da ya kawo maha aka je gurin yan sanda abin ya je kotu wai bayan ta aure ta shekara biyar wai bata gaggane mata ba ita kamar tana dan ganinta da wasu haka shine rigima an fahimta yi akwai sha'awar malamin ta hukuncin da kotu ta zartar da firar da aka yi da su haka suke yi wajen shekara biyar ba su zo kaduna su dan zauna in sun je garin ya dan yi zafi su kwashe kayan su kara gaba wannan ita ce mata ga miji wannan ita ta biya sadaki wajen dubu biyar wani ma ya ce a ce masa sadaki a iftira'ul kadhibi ala allahi ne inda Allah bai kira shi sadaki ba ta ba ta kuɗi da sunan sadaki shekara biyar haka aka zauna har aka zo kuma Allah ya kiyaye dukansu musulmi ne ba masu sunan musulmi haka aka yi wannan ainihin wato abu to a ɗan halarci yadda ake musu ainihin wato azaba an fahimta yi Ka san shi ɗan adam ya tsani wani abu shine idan wani ya laifi ana tafkasa wani yana gefe yana dariya to wataƙila ya fi jin haushin mai dariya fiye da wanda yake nuka ko kuwa ke sa duk wanda ya ma masu imani isgili a nan duniya saboda sun ba Allah duk wanda a lahira in kana so sai ka gan shi kai ma sai ka rama shi yasa annabi nuhu yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana izgili akwai ranar da zamu rama in Allah ya da kana aljanna ka dannu sai ka ga mutum wa nada ashabul jannati ashaban nar ko wa nada ashabun nar ashabul jannati an afidu alaina min alba'i aw mimma razaqakumullahu قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا haka aka zo aka rike ainihin wato addini ya zama abin wasa an fahimta yi to ci gaba da ayin in ba a manta ba Allah ya ƙara cewa azzani ya su layin kihu ha illa zani au wa zani layin kihu illa zani tun au mushirka sai yake wa mazalika al-mu'min an haranta wannan akan masu imani ta yanzu Allah ya ce mace mazinaciya ba ta auren kowa sai mazinaci dan uwanta ko kuma Haka hakanan namiji ba zai auri kowa ba sai mazinaciya yar uwarsa ko kuma ainihin wato shirka. an fahimta yi da wannan ayar wasu suke ɗaukowa a rayuwa wani in yi samu jaraba. wani za ka ga mutumin kirki sai Allah ya jarrabe shi da mata fasika wata za ka gama mutu ne kirkici sai Allah ya jarrabe ta da mijiwa fasiki sai sai to billahi ƙarya ne bi yadda aka yana yi a goye ne ai ba yadda za Allah ya ƙarya tun da yace azzani tilayin la yankihu illa mis illa zanin aw mushrika to shi ma mazana ne ba ana yin wannan ba an fahimta ai ko kuma a ce to ita ma bi yadda aka yi ya ce an fahimta ai da haka malamai suka ce wannan ayar da Allah madaukakin sarki magana ba shi bane ma'anarta an nikahu a cikin ayar da Allah ya faɗa ba yana nufin nikahu shar'i ba tunda an nikahu a larabci yakan ɗauki alwatsa utaku don sun ce abu na farko shine yanzu mace musulma don tana yanzu ya halatta aure ta ya halatta amma ai Allah cewa la yankihuha illa zanin aw mushrika aw mushrikun ba wanda zai aure ta sai mazanaci ko mushriki dan mace tana yin zina a matsayin ta na musulma ya halatta kafiri ya aure ta saboda can ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatin khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar da haka suka ce a nan gurin ya ce mace mazinaciya layin yankihuha illa zani aw mushrik ba wanda zai yi zina da ita sai mazinaci dan uwanta ko kuma arni ina fata fahimta dan hadisi ke cikin bulugul maram annabi yayi amfani da kalmar nikahu yana nufin wato ya ce isna'u shi shay'in illan nikah idan mace tana cikin jinin hala yace ku yi wato dukkan kowace mu'amala za ku iya ita illan nikah sai amma na kalmar nikahu yana nufin mai saduwa da haka suka ce mace mazinaciya ba wanda zai yi zina da ita sai mazinaci dan uwanta ko kuma arni ana samun mata musulmi kafir yana zina da su kowa a samu ana samu shi yasa nan ka fita in gudu ibnin ne kowa ma in ka fita haka suke da kan titi wasu zaka ka gama musulmi ne in kuma arni yana so shi ma matsayin shi na mazinaci sai zo yi ya ɗauka. haka Allah yake cewa sannan wazzani shi kuma mazinaci namiji ba zai yi zina da kowa ba sai mazinaci ya yar uwar shi ko kuma wa mushrika kuma ɗayan biyu ne dama ai sai Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minina amma wannan abin haramun ne an haramta shi akan wa akan masu ainihin wato imani shi yasa idan mutum ya kalli la'in ba la ce ta hani layin la ha, korewa ne ba wanda zai yi zane da ita sai mazinaci dan uwanta ko arni wannan shine fassarar ayat da malamai suka faɗa da ka kaka ga wani Allah ya jarrabe shi a rayuwa mutumin kirki ne ya auruwa fasik aka ce to billahi allazi la ilaha illa huwa di yadda aka shi ma fasiki ana samun wannan ko ba samu ana samu zaka iya ganin wata gata kamammiya amma Allah ya jarraba ta da miji fasiki karka ce to billahi allazi yadda aka yi to ita ma tana tabawa a lungu ne shi yasa don Allah ba zai ƙarya ba dan ya ce gashi gashi ga to ba shi bane fasaran aya ina fata an fahimta Allah ta'ala ka shirye da mu alal ulama'u malamai sun faɗa Allah ya musu rahama suka ce hada azabu zaniya wa zani wannan shine azabar mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji fi duniya a duniyan nan idan kana asbaini gaira mutazawwije ni in sun kasance wato goraye marasa aure fa in kana mutazawwije ni in ko sun kasance sun yi aure aw qad tazawwaja ko kuma fa in kana mutazawwijina in sun kasance masu aure aw qad tazawwaja walaw marratan fil umr ko sun yi aure ko da su ɗaya ne fa innahuma yurdama bil hijara to ana jefe su da dutse ne ila an yamuta har sai sun mutu kazalika sabata fi sunna an annabi sallallahu alaihi daga annabi fa in lam yastawfu al-qisas minhuma fi dunya idan ba a yi musu kisasi ba a nan duniya wa mata sannan suka mutu min gairi tauba ba tare da tuba fa innahuma bani finnari an-nar bi siyatin min nar to za a yi musu azaba a wuta da kuma bulala ta ainihin wato wuta da mu zo mu magana akan abincin yan wuta wasu malamai da suka ce Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ya ce ku zuhu fa gullu ku kama matsayaci ku ɗaɗɗaure shi sun mal jahima sallu sannan ku sa cikin wutar jahimu sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'a fasluhu laifi na farko innahu kana layi yu'minu billahi la'azu. sannan wala yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahum yawma hahuna hamim da haka Allah yake ce wala ta'amun illa min gisli ba su da wani abinci sai gisli gislin din nan malamai suka ce yanda ka san ruwan kurji yayi ruwa a jikinka lokacin da zaka matse shi yana fita da ruwan da jinin wannan shine gisli wanda wannan wani abinci ne haka Allah ya tanaje shi a jahannama kuma abinci ne na ɗan jahannama amma ta ɓangaren mazinata Allah ya kiyaye kama wara da fi zabura maktuban kamar yadda ya zo a cikin zabura a rubuce cewa inna zunata mu'allaquna bi furujihim fin nari lalle mazinata za a rataye fardujinsu a cikin wuta yudrabuna alaiha bi siyadin min hadidin za a dinga dukansu da bulala ta karfe fa idan gasa min zarbi darbi idan suka nemi agaji akan wannan dukan da ake musu nadatku zabani to sai zabaniya su kira su su aina kana hada sautu aina muke jin wannan sautin ne wa anta haku. alhali kai anan duniya kana dariya wa tafarahu kana farin ciki wa tamrahu kana yin ba'a wa la turaqibullah ta'ala baka ainihin wato kiyaye dokokin Allah wala tastahi minhu kuma baka jin kunyan Allah ke sa annabi yace man kana mustahiyyan duk mutumin da ya kasance istahayu min Allah haqqal haya ku kunyar Allah matakan jin kunyan Allah sai sabai suka ce ai ba wanda bai jin kunyan Allah a cikin mu sai annabi ya ce man kana mustahiyyan duk mutumin da ke jin kunyan Allah da gaske fala ya bi tanna lailatahu kada ya kuskure ya kwanta da daddare fati yana kawo ajalinsa gaba gare shi sannan annabi ya ce wal yahfazil batna wa ma wa'a ka kiyaye ciki da abin da ciki yayi ya tattaro wanda kaga ciki da gaban mutum suna da suna da alaka sannan war ra'asa wa ma hawa da kai da abin da kai ya tattaro wanda in an ce kai da abin da ya tattaro shine jinka da ganinka da kuma mai maganarka wani malami ya ce da yawan mutane Allah ya ba su amanar abu uku amma suna cin amana ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun da asam'u da Albasru, da al zuciya wannan duka Allah ya ba dan adam dan ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau in za ka yi kuru ka kura ma abu kallo to ka kalla abin da yake yana da ainihin wato amfani in za ka ji ka ji abin da yake yana da yana da amfani in za ka zauna ka yi tunani kullum ka dinga tunanin alheri ne ba tunanin ka cuci mutane ba wannan ya to shine tunaninka to shi yasa annabi yace wal ra'sa wa ma hawa sannan manzon Allah yace wal yatadhakkar mutum ya daga tunanin mutuwa sannan wal bila da kuma tsufa kafin ya zo masa in yana wato matashi ne dan lazim ne in dai dai ya faru to dai zai faru in ka ganka yaro kana da rai to ka jira kuma tsufa zai zo ko kwa kuma nan gaba kila in Allah ya mana tsoron idan kila da aka hasko yanzu wanda yake kallon karatu cikin malam Jafar in aka hasko shi yanzu sai ya baka mamaki wasu karatattakan ya yi su lokacin da ba furfura ko dai a kansa ko kuwa amma kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sai gashi an fara furfura kakan gane karatun shi ya fara manyanta da kuma karatun lokacin da ake ainihin wato ba furfura ko dai a kansa wannan shine wa sabata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba lokacin da zai yi zina yana da imani sannan wala yi yasriqu as-sariqu su yasriqu huwa mu'min barawo ba zai yi sata ba lokacin da zai yi satar yana da imani shi yasa za ku ga daga cikin wanda Allah ya sa cewa yuharibuna Allah wa rasulahu akwai barayi suna yaƙar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi Na sata ma har a ɗakin Allah yi a biyu. wani yake wallahi shi yana ganin fa ya kusan daina wa'azi a masallaci a ji tsoron Allah saboda in dai ya tashi wa'azi to sai an yi sata wallahi wani dan uwa ya tashi yayi wa'azi yayi wa'azi wa'azi yayi wa'azi yake a ji tsoron Allah wallahi yana gama sai taka ya tafi gida kasa an dauke mata kalli an fahimta Allah ya kiyaye akwai wani bawan Allah wani masallaci ma masallacin sahu shida ne aka zo aka sa kafin mai tsadan gaske an zo sallar la'asar mutanen masallacin sahu uku ne sahu uku ba kuwa a baya kafin a ga masalla wasu sun zo sun daɗa sahu uku sun yi gaba da shi saboda Allah akwai na je sakatariya finance na yi karatu wani yake ba da labari ya ce akwai masallacin da wasu suka ne za su kwance fankokin masallacin masu tsadan gaske gaske ne da suka rasa abin da za su hau to akwai ƙur'ani da yawa a masallacin wallahi sai suka ɗauko ƙur'ani suka tila gurin suka hau su da kwance fanka suka bi ƙur'ani suka yi gaba to kaga Allah ya kiyaye to yanzu a makabarta ma sata aiki annabi ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur zuruha. fa inna ha tuzakkirukum al-akhirah ana kokarin kada wani arami shi wani yana kokarin ya kada hannun shi aljihun ka me zai samu yanzu wanda ya je makabarta ya sata me zaka ja mai ka mai wa'azi ya ga ba wani abu da zaka ja mai ka mai wa'azi sai dai kawai in ka kama shi ka faffasa mai baki wallahi shine wa'azi amma ba wata aya ko hadisi da zaka ja ka mai wa'azi babu wallahi sannan wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giya ba sanda yake shanta yana da imani wala yantahibu nahbatan za za ta sharafin wato mai kwace ba zai kwaci wani abu ba ma abucin daraja yarfa'un nas ilahi absarahum wanda mutane za su daga kallon su zuwa ga wannan abu a matsayin mai kima hina yantahibu ha lokacin da yake kwace wannan abun huwa mu'min alhali yana da imani sannan ya kara cewa manzon Allah ya ce iza zalal abdu idan bawa yi zina kharaja minhu al-iman sai imani ya fita daga gare shi fa kana kabdulla ala ra'si sai zaman to kaman inwa akan kin kansa thumma idza aqla sannan idan ya cirinta daga zina raja'a ilayhi al-iman in ya tuba ya daina zinan sai imanin ya dawo in kuma bai daina ba to sai da hali sannan ya kara cewa man zana aw shariba al-khamra duk mutumin da ya zina ko ya shagiya naza Allah minhu al-iman Allah zai cire masa imani kama ya khalaqu al-insanu al kama yadda dan adam yake cire riga mai ra'asi daga kanshi wa fil hadith an-nabawi manzon Allah yake salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama mutane uku Allah ba zai musu magana ba ranar tashin al-qiyama hadisi kuma ya zo ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin mutanen duniya face sai Allah ya yi magana da shi kuma laisa bainahu wa bainahu turjuma tsakanin kai da Allah ba wanda zai maka translation ko da Hausa za a yi in kai bahaushe ne ko da Larabci ko da Inyamuranci ko da Gwaranci za a yi koma da me za a yi idan Allah ya tambaye ka sai ka ji abin da ya tambaye ka laisa bainahu wa bainahu turjuman haka manzon Allah ya ce fa yanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddama ka kalli daman ka baka ganin komai sai abin da ka zo da shi na aiki wayan zuwa shima aminu ba kalli hagunka ba ka ganin komai sai abin da ka zo da shi na aiki yau matali da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida da haka Allah yake wa kuma Allahu nafsa Allah yana gar muku gargadi a kin kansa sai manzan Allah ya ce mutum ya duba gabansa baya ganin komai kuma sai jahannama a gabansa kuma a daidai lokacin Allah subhanahu wata'ala yana maka tambaya shi yasa tan yace bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqina sai yace innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila wala la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا wala ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم da haka wa'annan nusus ɗin da Allah yake maganin cewa ba zai yi magana ba da kuma wancan da yake su yaya magana da kowa malamai suka ce magana iri biyu akwai magana ta karrama akwai magana ta wulakanta ina ba ta fahimta akwai magana da za a yi da kai a mutunta ka akwai magana da za a yi da kai a wulakanta ka shi yasa wani zai zo gaban kai ta magana kana jin su san da yake magana amma saboda ba magana ta mutunci ba ce sai ka ce ainihin nan wani ya zo ta magana ko sauraron sa ma na ko kallonsa ma ban yi ba kuma ka kalle shi amma saboda kallon ba na mutunci ba ne sai ka kore kace ko kallonsa ma ban yi ba to haka la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah ba zai yi magana da su magana na mutuntawa wala yanzur ilaihim kuma ba zai masa kallo ba kallo na mutuntawa wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba wala kuma azabin alim suna da azaba mai radadi akwai shekhu za shekhu zali mazinaci tsoho ba wai sai ya yi furfura ba a'a wanda ya daɗe a sistem ɗin yana yi ko bai tsoho ba to ya zama tsohon wa tsoho dama ba ana ce masa tsoho ba ne saboda ya daɗe a duniya ba shi sa ake ce masa tsoho ba to sheku zani mutumin da ya daɗe yana zina shine tsohon mazinaci ba wanda ya yi furfura ba a'a wanda ya daɗe yana zina na farko kenan sannan wa malikun kazzab da mai mulki makaryaci Allah ya kiyaye inda mutane duk wanda zai nemi mukami sai ya fito sai ya buga fasta ya ta da ido cewa a zaɓe shi idan an zaɓe shi zai wa mutane famfan fara akwai garin da aka yi haka zai musu tuka-tuka ta nama an san tuka-tuka yi burtsatse <laughs> eh, zai yi wa mutane burtsatse ko famfan fara maimakon ka buɗe famfo a gidanka ka ga ruwa sai dai ka ga fara da nono da suga an damu ta daga can a wannan an fahimta yi to shi yasa kake ganin ga abubuwa nan asali demokuraɗiyya lalura ce musulmi suke shiganta amma a tsarin shugabancin musulunci ba haka al'amarin yake ba wannan haka ake kowa ya fito ya ce mutuncin jama'a haƙƙin jama'a in an zaɓe shi za a sha mamaki ai ko ana shan mamaki ko ba ana shan mamaki ba haka ake haka ake amma ba haƙƙin naka in ka ga an tashi an baka to sai fa in an yi jan ido da koren ido sannan za a ba har ma ta kai yanzu mutumin da ake saurara in kai dan siyasa ne mara kunya baka da mutunci zaka tashi ka zazzagi kowa sai a baka gida a baka mota a baka kuɗi kuma a baka hakuri ba haka ake ba haka ake saboda in bai tashi wannan zage-zagen bai ya shiga rediyo ya mutsaye sai fili to ba wanda zai saurare shi wannan haƙƙin billahi lazi ba zai fito ba shi yasa annabi yace ma min nabiyin ba asahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyu ba wani annabi da Allah ya turo kafin ni face annabin yana da yan kundin bala yana da yan gani kashe ni akan addini sannan wa ashabun ya akhuduna bi sunnati yana da sahabbai wanda suke riko da sunnar shi summa innaha takhlufu min ba'di mukhluf bayan wa'incan mutanen kirkin sun tafi yan baya za su zo daga baya na farko ya kuluna ma la yaf'alu za su faɗa abinda ba za su aikata ba ba haka ake mai wa ya yas'aluna ma layi Umar? sannan za su aikin da ba shi aka umarce su aka ce su ba an fahimta yi kuna cikin wannan matsalar bata fita ba sai a je a janyo wata inda shi nan yanzu maganin kabu-kabun nan da ake ba gazawar gwamnatocinmu ba ne ya kawo maganin kabu-kabu ka je ka tambayi duk mai aiki da mashin wallahi yi don ba yadda yana yi ne don ba yadda zai ke sa mutum da ya dan samu wani abin dafa ba sai ka ce mai bari ba za a ga watsar da aiki da mashin ya koma wani abu to ba a kawo musanyar ba ke sa wannan gwamnati dai ba ma fatan a ce an hana a bar su ci gaba da harkar tunda dalilin da aka yi amfani da shi a wani gari aka hana babu dalilin ana ko akwai duk garin kaduna dama unguwa ɗaya ce take da matsala ita ce rigasa kuma Allah ya ce taimaka yanzu an samu zaman lafiya abinda yake faruwa yanzu a can yanzu baya faruwa da haka duk wani dalili da zai ce a ce wai an hana ba za a yake ba wannan dalilin babu in ana so a hana to a kawo mu sanye shi sai a yi sai a hana shi kenan haka ake a samar da aikin yi da abubuwan yi gaza gwamnatoci ne ya kawo ake yin a taɓa ake aiki da mashin shi ne abin da ya kawo an fahimta a yi kuma kowa ya san wannan gazawarsu ne ya kawo ake yin aiki da mashin makarantu akwai matsala yanzu kwanan nan wani yaro billahi lalzi la ilaha in ba nan taimakon wani mutum ba yaron yana son karatu amma wallahi kuɗin da zai je rubuta jam da za a yi dubu ashirin da wani abu yaron bai da kudu haka ya zo gabana ya zauna kamar zai yi kuka ya ma yi kokari ya biya fafutuka ya samu dubu goma sha uku zai biya dubu ashirin da hudu ba inda zai samu cikin dubu goma sha ɗaya na kallon halin da yaron yake ciki na kira wani a waya ya ce mai da Allah ga halin da yaron nan yake ciki ya taimake shi ya ce nawa yake bukata na ce dubu goma sha ɗaya ce a zo a same shi a karba ya bayar aka ainihin wato abin nan sau da haka wannan shi ne matsala ya ƙuluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'ma su aikata abin da ba shi aka sa su ba sannan su yi maganar da ba za su tuka haka ake fama haka ake ainihin wato fama da wa'annan al'amura an fahimta yi Allah ya kiyaye da haka insha Allah dan ba ma so ne dan musamman wannan gwamnati ta jihar Kaduna ba ma so ya zaman to an hana abu domin yana tabbatar maka ana cewa an hana hawa mashin da sunan ba za ka ɗauki kowa ba a bayan mashin ɗinka kaga an kashe maganan aiki da mashin to abinda zai fara yawo wajen mutane shine za a ce to gara ma kafiri da musulmi ko kuwa inda kafiri bai hana ba amma musulmi ya yi ya zo ya hana wanda kuma yanzu kaga da an fara yada wannan magana to shi kenan duk kuma malaman addini an rafa bakin su gobe ba za ka tsara fitowa ka ce a zaɓi wani ba musulmi don ya zo ya yi illa ga musulmin an fahimta yi kuma suna da abin da za su faɗa maka kai kuma baka da amsar da za ka ba su akwai kaga watakila nan gaba sai a je a janyi wata bannar da ba a san kuma mai zai ainihin wato ba da amma a rayar da kamfanin na kayan wannan masaka sanda take aiki mutum nawa take dauka mutum nawa take dauka kowa ya san dubunnan mutane ne suke cin abinci a karkashin ta a eh, nan wajejen kamfanin nuka da yawa a yi kokarin tayar da su zai fi da zo ana wani magana ta abinda na samu rahoto a ciki shine tun ranar da aka fara zaman wani zo ya same ni ce malam akwai wasu daga cikin security da su suke da wannan ra'ayin na cewa sai an hana saboda idan an hana za a shigo da motoci da mashina na keke nafi wanda su kuma karkashin shigo da motocin da keke nafi akwai abin da za su samu to saboda abin da za su samu suke ganin gara al'umma ta shiga bala'i mu kuma mun ce billahi allazi la ilaha illa hu sai mun yi addu'a duk wanda yake da hannu har in abin ya tabbata ba fata muke ba wallahi sai mun masa addu'a kada Allah ya sa rayuwar ta albarka dan ya sa al'umma cikin bala'i shi ma Allah ya saka shi cikin bala'i ba kuɗi bane zaka tara kuma Allah ya tsara albarka dama yanzu ana fama da yan kwanta kwanta da yan tashi tashi sai ka gama tara wani ya biyo dare ya ce ba ni yadda ke ka kuma ya karba kuma ba ba ba lada wallahi haka ake ba haka ake saboda haka Allah ya shirye da mu to malikin kadda mai mulki makaryaci sannan wa ailun mustaqbil da talaka mutakabbiri ba ka malamai suka ce ana yin girman kai kan abu guda uku in za ka yi girman kai ko zaman to kana da kuɗi ko kai mai mulki ne ko kai mai karatu ne akwai nau'in hauka ga mutumin da ba shi ba kowa ba kuma ya zama to yana da girman kai ko babu kai ga talauci <laughs> an mutane ga talauci ba ka da ko sisi kai ba mai karatu ba ko kai ba mai mulki ba to wa za ka wa girman kai ta kaga akwai nau'in hauka hauka a ciki wallahi an fahimta yi to girman kai haramun ne malamai sun ce shi ne farkon abin da aka fara saba ma Allah da shi a bayan ƙasa da aka girman kai iri biyu ne akwai wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba Allah ya yake wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara yi girman kai to shi yasa girman kai matsala ne annabi ya faɗa wani hadisin ya ce da yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misala darra duk wanda ya je gaban Allah ya tsaya aka kama shi da kitsin girman kai ko da da ƙwayar zarra ne wallahi ba zai shiga aljanna ba shi yasa zamu ga dukkan annabawan Allah Allah ya siffanta su da tawadu ba sa ɗaukan kansu su wani abu ne shi yasa malamai suka ce duk sanda kake so ka samu girma to kai kishi ya girma za ka samu a lokacin da duk ka ɗauki kanka ba kowa bane to sai Allah ya mai da kai wani ne cikin al'umma lokacin da manzan Allah ya mai da kanshi ba kowa bane cikin al'umma wa ya kashi daraja cikin al'umma babu har ma wani malami yake faɗa cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjidin ala kulli ma yuhdil ladar rabb munjadi mala'iku ma sun nema a gaban Allah sun nemi taimako da duk abin da yake kawo a girman mutum a gaban Allah sai da suka nemi taimako da wannan abin dan su girman manzan Allah a gaban Allah sai yace fala qadara illa duna qadari muhammad babu wata daraja in dai daraja ce tana kasan darajar manzan Allah sai yace ga alatil aqdar an qadara sayyidi ita kanta daraja tana ƙasƙantar da kanta akan darajar manzan Allah shi yasa za ku wasu habbai da dama wasu ma yara wani ce muna tare da annabi da ni da shi a abin hawa ɗaya wata rana ya ce min kaza ya bani labari ya ce min kaza sallallahu alaihi wasallam wannan ya rage manzan Allah daraja bal man hasale sai me to duk mutumin da man tawada duk wanda yayi tawadu to sai kuma Allah ya yi ni ya daga shi amma daga lokacin da ka ji cewa kai wata tsiya ne to kuma lokacin Allah ya nuna maka baka isa ba kai ba kowa bane wallahi shi yasa al-kibru wa al-kibriya'u to wannan riga ce ta Allah subhanahu wata'ala an fahimta yi in ma za ka yi nuna wani abu ne ka bari sai ka shiga aljanna wa idan ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ba dai anan ba an fahimta yi Allah ya samu dace da haka mun ga lokaci yana hararuwa Eh, akwai tambayoyi za mu yi kokari mu ainihin wato tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a mutane suna complain akan wa'annan sifikun da ke waje ta wannan karatu da ake nan unguwar hatta makota ma ba sa yi ba sa bi haka ne ko ba ka bane kuma ya kamata to ina ganin watakila saboda ba yan bida unguwar ne da da yan bida suka je can gefe suka sa wasu sifiku masu ƙara sai sun an fara karatu su kunno zikiri lalabi na ganin da an gyara tibiku ko kuwa to saboda haka ya kamata a ce idan ana wannan karatu mun san kwamitin masallacin suna iya kokarin su kuma abubuwa suna musu yawa amma dai harka ta ainihin wato isar da sako ya kamata a ce idan ana wannan karatun ya zama to duk unguwar ana da shibikun da ana sako yana kaiwa an fahimta yi in a ce yanzu sako yana kaiwa to za ka ga bayan Allah da dama za su yi musharaka muna karatun anan suna bi a cikin gida wasu mata wasu unguwannin haka ake idan muna karatu za ka ga mata sukan zo gidan da suke da alaƙa da masallaci da su ake karatu suna amfana an fahimta yi a karo ma da muka je muna karatu a masallacin gwambada kusan ina ganin gabas da yamma da kudu da arewa inda saƙo yake kaiwa ya kai kilomita ɗaya da rabi saboda da muka fara karatun mutanen can gidan sai su tura a siyo musu lasifika da waya sai su ja don su amfana da karatun ana nan su ma sai na gaban su tura a siyo musu lasifika da waya sai su ja haka abin ya dinga tafiya shi sa idan muka zo muna karatu kusan duk unguwar muke wa karatu an fahimta yi da saboda haka wannan sako ne wannan kwamitin masallaci lallai ya kamata cikin ramadan na ɗauko wali wani mutum haka wani kamar bature bature aikinsa kenan kuma wallahi yana kokari dukkan irin wannan harka ta sound in dai na masallaci ne yakan yadda a siwa mai kyau kuma ya daukan makansa alƙawari shi baya karban ko sisi in dai aikin masallaci ne ya zo nan ya dudduba ya faɗi estimate din da za a kashe kuma bahaushe ya ce ma siyan nagari kai da kuɗi gida mu ma mun siya a masallacin mu shi ya zo ya mana aikin da muka tashi wajen dubu ɗari da arba'in muka kashe amma mun fita daga wannan babu shi yasa an muka zo muna karatu akwai wani ɗan bid'a billahi allazi tsakanin mu da shi tazaran wanda suka san layinmu daga masallacin har samar layin da tashin hankali ne a ce sakon sunna yana kaiwa to ba ma gidan shi ba har gaba da unguwarsu in muna karatu da daddare ana ji to shi yasa daga cikin abin da aka je aka kai tsara aka ce muna karatu muna neman mu tada hankalin mutane kaza kaza muka ce to duk karatun da muke a nan gurin ana dauka wani karatu ne aka yi aka tada hankalin mutane muka ce in ka ga mun yi karatu hankalin mutum ya tashi to sai in makin Allah kuma dama Allah ya ce wa idza zikirallahu wa da hushma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah duk sanda ka buɗe littafin tauhidi zaka karanta to zuciya wanda bata imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idan zukirar alladhina min dunihi mai sami shi wannan shi ne Allah ya shirye da mu sai tambaya ku eh to karanta bari ya karanta wannan eh ina jinka hmm. Hmm. idan ya tuba sun dauke wuta ne ko to ba za ka haƙura ba ka ƙarasa haka ka ƙarasa haka ko ya dubu ka shi wancin tu an dawo da ita? ok eh ina jinta hmm. a ba ga hadisin abinda ya ce ba ka abin nan karanta wannan tambayar ta da ba ta sashi da wuce a kan al'abba wai yana nufin yana so a mafarci suwaye alƙur'ani a mata suwaye al'abba ba mun karanto aya ba guda biyu mun karanto ɗaya cikin suratul baqara ɗaya cikin suratul ali imran qulu amanna billahi wama unzila alaina ko ila وإلينا wa أنزل wa إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباد wa ma'utiya musa wa isa a wannan akwai wa ma'utiyan nabiyu na min rabbi la nusaddiqu baina ahadin minhu wa nahnu lahu muslimun cikin suratul baqara sai ali imran qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma ala ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbadi wa ma musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nusaddiqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wannan shine wala ka sai ka je ni ba zan faɗa maka lambar ayin ba ma amma ni na yi ƙoƙari da na faɗa maka sura baƙara ali imrana sai ka je ka ɗauki ƙur'ani ɗan madina ka kabi kalle kalle ha sai ka gano kai wani baka a tayi hmm, ya buɗe ma wanda yana magana ya kai shi ma ya taɓa yin zina amma kuma yana da nauyi saboda haka abin na da yana buƙatar malam ya ba shawara saboda haka tuwa kawai za ka daga yau wanda ya ce Allah ya kuma ila zambi sai ni ya cewa insha Allah daga yau an ja layi ba za ka kuma yi ba kaga mutum kuma yana da wani ma Allah ya ce wani ma sai ga matansa hudu ba amma yana da ko mai amfanin auren uku an fahimta ya shi yasa manzon Allah ya ce idan kana shi yasa dole ne a dinga tafiyar da abubuwa a zamananci shi samu ba za mu yarda a mai da addini ya zama to kidahumanci kidahumanci ba ke ba za ka zo ka tara mun abubuwa wai da sunan ustazanki da sunan malanta ba a'a ba a yin haka ka san ustazu zalla shine wanda zaka fada mai mari a nan sannan ya ƙara miƙa nan ya ce ƙara a ina mu ba za mu yi da wannan ba ko kuwa ka ga riga mutum ba guga ba komai wannan ma yayi sufurin a ga ba zai ba kullum a ganka cikin wata jallabiya kai zuru zuru sai ka ce mai abin nan ka? ga ai ba zai ba ko kuwa to duk irin waɗannan kayan na ya juje wa maju da mata suke yawo da shi a gari ya ma sai ka je ka siyo wa matarka ko kuwa musamman wanda Allah ya azarta su da gidan kansu to yan matarka na sa irin wannan kayan a gidan kana ganin dan wata kato banna ta wuce a titi ba abin da zai dame ka da an fahimta yi amma ka je ka bar matarka wani ma sai ka ga matarsa kyakkyawa ce amma saboda ya bar ta ba tsari ya zo waje yana kallon matan mutane to saboda haka yana da kyau a lura da ainihin wato wannan ba abin nan ba ne su yi ne su fito da shi waje wasu su gani shi ne yake da illa amma kai kana gida ai wannan ma lada za a ainihin wato samu kuma abubuwa insha Allah za ka ga sun abin nan waddal ku da cicu da fararen fararen wanda yana tambaya ne game da hukuncin shafa hannayen lokacin addu'a to hadisin shafa akan addu'a wajen shafa fuska malamai sun ce in dai ba wanda ake kwantawa ba da daddare a karanta falaki da nashi so uku uku a toba a shafa a jiki saura sun ce duk hadisin da ya zo akan shafa addu'a wannan hadisi bai inganta ba kuma wannan shi ne abin da yake wa ainihin wato tabbatacce hadisin da Allah ya annabi yake faɗa cewa idan allah ta'ala fas'alullah bi butuni afikum in da ku roƙi Allah ku roƙe shi da tafakan hannun ku kada ku roƙe shi da bayan hannu sannan bayan idan kun gama addu'a sai ku yi sai ku shafa wannan shine hadisin da aka dogara da shi da malamai sun ce hadisin bai inganta ba an fahimta a yanzu kuma in kuma kaga wani yayi to karka yi sabi karka yi caji ka rabu da shi ko kuwa watakila za ka ga an yi saɓani ne wasu malaman su ce to hadisin da inganta wasu kuma su ce hadisin ya inganta watakila shi ya yi riko da mazhabin wanda suka ce ya inganta ne saboda haka karka yi zafi karka tsananta ba matsala ba ce wace ya kamata a tsananta shi kenan wannan yana tambaya ne da yin hukuncin suke shafan azzakarinsu har ya kai ga fitan wato istimna'i kenan ko an fahimta malamai sun ce haramun imamu ahmad yana da fatawa guda biyu akwai kadima akwai hadisa tsohuwar fatawarsa shi yana ganin kawai ai in kayi ba wannan bane kamar majina ce ta dame ka hanci ka tofar da ita amma imamul ya yi magana mai zafi a cikin suratul mu'min a ƙarƙashin wannan ayar illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum غير ملوم فمن ابتغى وراء ka فأولئك هم العادون an fahimta a da aka kauri na gaskiya akwai wani da hadisi da zo cikin karkashin wannan abu sadun mutumin da yake ainihin wato istimna'i zai tashi rana alkiyama hannunsa da ciki kaza kaza kaza kaza wannan hadisin bai inganta ba za mu zo mu karanta shi nan gaba a cikin nan gudu amma abinda malamai suka tafi shine haramun sai dai idan an samu irtikabbu a kafin da ne. mutum yana da ƙarfin sha'awar da in bai istimna'i ba zai je zina kuma ba shi da hanyar da zai yi ya aure suka ce to a babu da baki fiɗi baki wuli baki sidik da kuma ɗan baki baki haɗe da farfari to kaga shi yana da yana da sauƙi akan wancan suka ce ko alama ba za a haɗa haramcin zina ba da kuma haramcin wa istimna'i to a babu irtikafa a kafin da rarrayi suka ce ja'i mutum zai iya dan ya kauce ma wannan bannan kuma wannan ƙa'ida ce musallama wurin malaman usulul cewa idan banna guda biyu ta haɗu ɗaya babba ɗaya ƙarama ba za a iya kauce musu duka ba to sai a ɗauki yar ƙarama sai a yi suka buga misali suka ce yanzu ana cikin tafiya a cikin jirgin ruwa kwale-kwale sai direba da mutum ɗari a ciki sai ya ce jama'a kwale-kwale ta fara tangal-tangal kuma kwale-kwalen nan ba za ta hayi ba wallahi fi an rage mutanen nan <laughs> aka ce to direba yanzu yara a ya ce to gaskiya sai an ɗimi mutum biyar an zuba ruwa sannan <laughs> sai an ɗimi mutum biyar an zuba ruwa sannan 95 za ta haini kaga zuba biyar ruwa wani ya ce amma ba wanda zai yi da wallahi shi sai dai in amame shi a dauke shi a wurgan shi ko kuwa kamar yadda aka yi da annabi yunus bin matta lokacin da aka tura shi je wa'azi bayan ya yi wa'azi mutanen da yi ma wa'azi ba su karɓa ba ba Allah bane ya ce ya baggarin sai ya baggarin kuma ka'ida ta Allah shine duk in ya ce ma annabin Allah ya baggari bayan ya yi wa'azi ba a karɓa ba to Allah zai turo bala'i sai bargarin shi yasa ai Allah ya ce iz abaka lokacin eh, ilil fulkil mashhur lokacin da ya gudu da haka ai sa ake ce mu bawan da ya gudu daga mai gidansa sai a ce masa al'abi ko bawa saboda ya gudu daga mai gidansa to shi ma mai gidansa Allah subhanahu wata'ala ya sa shi aiki ya baro gurin ba tare da Allah ya ce ya bari ba yana zuwa aka shiga cikin kwale-kwale shi aka ga jirgi tana tangal-tangal sai aka ce to nan gudun da yadda aka yi akwai uku. bawan da ya gudu daga mai gidansa sai aka ce to ayi ƙura'a sai aka yi ƙura'a sai ta faɗo kan annabi yunusa shi kenan sai aka ce to gaskiya yanzu za mu ɗauke ka za mu kaɗa ka cikin roko wallahi kuma haka aka yi wallahi wannan ya kama nan wannan ya kama nan aka ɗauke shi aka wurgar ruwa in za a baka fa kana minal mudahadina lokacin da ya gudu sai aka yi ƙura'a sai ya zama fasahama sai aka yi ƙuri'a sai zaman tofa kana minil mudahadina na sun fahimci jirgin ruwan fa zai tantsire da su duka kun ga jirgin ruwan ya tantsire da mutane da ya banna ne to amma annabi yunus shi kadai ya tafi shi ma banna ne to amma gara wannan bannan da wannan kato bannan da za a samu wannan shine abin da malamai suka buga babu da shi akan mutumin da ya samu kanshi cikin wancan halin da ainihin wato wannan sanan ya ci gaba da addu'a da kuma neman matakai da zai samu yi kokari ya aure Allah ta'ala ka shirye da mu abin ya yi da yin mai tsawo to ta kan gama ce ne tsakanin shi ma ya zai a kan shi ya yi karatu ya samu aikin soja so ita kuma ba ya yi kuma ta samu na soja ta samu aikin da rikici shi kuma ba shi da wannan karatun da ba shi da wannan aiki na rikici yanzu ma da nan yana da iko yi eh, ma'ana ne aikin soja kai ko ko zai shawarar ma ya yi al'amari na yi irin wannan a hankali a hankali a cikin mu shawarar da muke bayarwa nan ga tunda an ce gaba da gaban ta jami'a ta ka wuta ko kuwa to sai ya kokari sai ya je ya nemo na sama da mahaifiyarta yadda take da ikon ta danne shi shi ma sai je nemo wasu su danne ko kuwa haka ya kamata amma maganar mai ja ta ja ba daidai ba ne, an fahimta yi wannan shine shawarar da ya kamata ya bi amma ka gaba ka da aikin likitanci a titi kayan likita shi ma wata rigima ne don wallahi za ka kashe mutane kwa eh, wanda aka kai aka kai dan uwanka ka kashe shi ka ƙara zuwa ka kashe shi ba zai ga an zo mutane sun tare ana neman ka wani da gari wani ma bindin gari da kuka kashe masa ba ana rigima wanda aka ni na ganin wannan shi ne a babin shawara ma dama tana nan a matsayin mahaifiya ta haife shi ita ma akwai kowane suka haife ta yadda take da ikon ta masa dole ita ma akwai kowane suke da ikon su yi mata wa dole ya je ya tattaro su ya tattaro iyayenta su ma ya zo su danne ta har sai ta haƙura ina ganin zai fi akan su tsaya ja in ja ko ya je yi ba idaninta wannan ba zai haifar masa da alheri ba Allah ta'ala ya shirya ma mun karantu a baya jihadin musulunci ma inda ka jin iyaye ka kace ba sai dama hakura aiki ko kuwa ballanta na aikin soja amma in ya zama to musamman yanayin yadda muke cikin halin kasan nan yana da damar da ya samu zai tafi ya tattaro mutanen da suke jin nauyin ta ne su ba ka hakuri sai ya samu ya tafi sai kaga abin ya masa albarka Allah ta'ala ya shirye da mu wannan shi ne malam da muke cewa eh sai an ba shi shi kan to bari ya karanta in ya bayani sai in faɗa abin da ya tabba a kai an karanta idan bawa idza zana al-abdu idza zana al-abdu faraza min iman فكان كالظلة على رأسه ثم إذا أقلع إذن يتشغلت يدين سنته رجع إليه الإيمان في إيمان يداو da abin da na fahimta shi ne kama a daidai lokacin da zai E, haka ne sai ka fassara shi da hadisan baya da ma'anan iza da ja'adu tunda ya faɗa ya ce wannan wala yantahi bu nahabatan zata sharafin yarfa'u an-nasu ilay absarahum hina yantahi buha wa huwa min wa huwa mu'min da kuma wasu hadisan da za mu karanta a nan gaba a cikin wannan shi ainihin wato babi din da yake faɗa cewa innal imana sirbalu yusarbiluhu Allahu man yasha'u fa idza zana al-abdu naza Allahu minhu sirbal al-iman kaga da kayi kayi nasiha cirewa imanin fa in taba raja in ka tuba sai yi sai ya dawo kenan ba daga mujarradin ya gama zanar da imanin zai yi zai dawo in ya gama zanen ya tuba daga zanen sai imanin ne ya dawo ta fahimta yi to wannan shine Allah ya sa mu dace shikenan to sai ka zaɓa kai da ibn ishaq yake tafiye da su wato malamin ta wani ne ya kawo tasa gudun mor ya ce kwan to wani ne ya kawo naira ɗari ya yace maganar sifika kowa ya kawo ko da naira biyar biyar ne insha Allah za a samu wani abu tun da an ce ya yi ba zai jirin mu'allimu bai rabu Allah da zai suka kawo da tun da ya wani da ɗari ya fara wadda zan gani nima na zo da kudi insha Allah sun rawa da yana ɗari nima wallahi ina ganin ba da yi nufawa da in ba na yawan tura muku a sauƙi ai ba zan fasa ba sai na yi koranci ne sai na shi na mutu kudin a gida ga da sauri yanzu ka ba yanzu ka kawo yana ɗari yi ka baya an fahimta yi kuma duk zama in za in a ce duk sati a kawo wani abu sai na kawo hasi an siya an fahimta yi wannan shi shine bambancin sunna da bid'a in malamin bida a cikin in kun tara ya tunanin a kawo mai yana da wani kaftesan aljihu sai ya saka a an fahimta a yi ga ya ɗari to shi kenan da za ku mulla wa Allah ka shirya da mu eh man na sunnatan fil islam ko hasanatan wanda ga wannan naira ɗari nan a ɗauka Allah ka shirya da mu Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya sai kasa suna da malam muktar yake taba da su akwai wani karatu da muka yi a karo karatun hukubatun minar tare wannan karatu da zai kyau yan uwa su neme shi ka zo da shi ba ok ba ka zo da shi ba wannan karatun za mu yi kokari ne mu samu wani bawan allah mutum ɗaya sai fili da mu raba mutane guda ɗari da wani abu kuma za mu siyar masa da su akan sari muna so ne wani ya siya ya samu ladan kuɗin gabaki ɗaya bayawa dubu goma da wani abu an fahimta a yi an gani muna so za mu sa insha Allah kuma sai mun samu an fahimta a yi akwai wannan ma wani lokaci da mu tafiya wani sai ba da dubu ɗari ya ce a buga sidin da za a je araba mutane to ballanta na dubu goma mun san akwai masu yi amma dai wannan mun faɗa ne watakila ko a samu wanda zai amma akwai masu yi za mu bi su da izinin Allah Allah ka shirye da mu اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you. Thank <laughs> you.